sunana labu ahmadu abdun bukka warin kunawa birnin kwanni sakon da agare ni ga wanga zaɓe na zagaye na biyu wanda za a yi muna ƙara roƙonsu wadda an kai na harko lami lahiya wanga shi ma mutane su samu su ruwa sanyi a samu a shi lami lahiya saboda mu mun su har gaba yau mu da a ƙasashen waje mun hiso zaɓen nan a yi shi lami lahiya. to menene saƙonka ga 'yan siyasa masu takara. sakon da aka gare ni 'yan siyasa masu takara to ina so hallo dai kuma ai haƙuri a kai zuciya nesa idan mutum ya waɗi ya san ya waɗi kuma bayan haka su kuma hukumar zaɓe cewa da seni muna kira gare ta saboda allah da annabi ai adalci saboda wani lokaci su ne ke tura ƙasa cikin matsala saboda mun ga irin haka a ƙasashen waje musamman ƙasashen afirka ba an siyasa ke kan matsala ba amma hukumar zaɓe shi yasa saboda allah da annai muna kira gare ta a adalci to ko kana da wata nasiha ga matasa wanda su ne akan yi amfani da su wurin tada tarzoma a lokacin siyasa eh gani ga wani ya isa bani tsoron allah to lalle abin da nake kira ga matasa ya kamata irin wadda suka yi warin suka gane ita siyasa gada sun ka gani wasa ce kuma wasan ta nema abinci ta kenan da su yarda a yi amfani da su a tura su cikin halaka bayawa su za su wahala wa'ancan mutanen da kuke gani ɗaya suke gobe kuna ganin su tare ina watan kuma lalle matasan Nijar sun gane inda zaben warin sun goda ma duniya lalle kansu ya kawo su sun waye su ba 'yan banga siyasa na ba 'yan a kawo sauyi na Eh, a kawo kwanci hankali cikin ƙasa ne eh, a kawo ci gaba ne. To me za ka faɗi game da siyasar ƙabilanci? To abin da za na faɗi a kan haka a Niger ba za ta yi ba a yi siyasar ƙabilanci. Idan wanda duk ya so mata to ba zai kai labari ba zai ji kunya saboda mu Niger mu uwa ɗaya uba ɗaya ne babu gidan da kaka zuwa baka iske don irin Niger ya haɗu cikin gidan nan ba kan bahilla ce kake so kan bahaushe kake so kan buzu kake so kan bazabar me kake so kan barbare kake so kan batube ka so kan balarabe ka so gidan na duk ka zo ya kumshi wa'annan ƙabilu an yi armatewa ana zamne cikin juna kenan wannan tarko da sauran jahilan siyasa kason su tura mu cikin shi na bambancin ƙabila ba zai ci nijar ba kuma ba zai yiwu ba ba zai nasara ba.